فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا فتمثل لها بشرا سويا sai ta sanya shamaki tsakaninta da mutanenta saboda kar su ganta a lokacin da take ibada ga Ubangijinta. sai muka aiko mata da mala'ika Jibrilu ya fito mata da kamannin mutum mai cikakken halitta sai ta ji tsoron kar dai yana neman ta da wani mummuna abu ne.